a gross abuse of the citizen fundamental human rights, and if not checked, will throw the entire country into chaos and threaten our democratic experiment. It will be unconstitutional, it will be unconscionable, it will be discriminate to target any section of this country for stigmatization or stereotype. It portends very dangerous dimensions for this great country of ours. Tell me if there is any Nigerian who would be told to go and be identified in his own country and yet have faith in that country. Yadda muhawara ta kaure kenan a zauren majalisar dattawa akan wani tsari da gwamnatin jihar Imo da ke kudancin Najeriya ta kaddamar. tsarin wanda yake nuni da cewa duk wani bako musamman daga shiyoyin arewa wanda yake da niyyar shiga jihar imo sai an tantance shi sannan a bashi wata takardar shaida bayan ya yi rajistar takardar akan kuɗi naira dubu ɗaya wani abu da sanata babayo gamawa ya ce ba daidai ba ne najeriya ba shagon wani ba ne najeriya ba kamfanin wani ba ne in yau aka ce za su musguna mutanen mu na arewanci da suke kudu mu mu musguna mutanen su na kudu da suke nan arewa na tabbatar muku cewa su za su yi mishan wahala to amma dai ƙasa ce wanda yake ba ma fata a ce an zo ga wani matsayi da za a ce wani ba zai shiga wani gefen wani ba to amma in Allah ya da muna ganin cewar tunda abu ne wanda yake jihar sa ne kawai kirkiro da wannan abu kuma ba zai tasiri ba Kashi 41 da kashi 42 na kundin tsarin mulkin kasa ya baiwa kowane ɗan ƙasa 'yancin zama a kowane sashe na ƙasar ba tare da wata tsangwama ba. To kowane mataki majalisar ke niyan ɗauka kan mahukuntar jihar Imo tambayar kenan da na yi wa sanata alkali jajere. An yi kausasan maganganu domin a ja kunnensa ya bar wannan ƙudiri da ya ɗauko. Kuma mun gwamnatin tarayya ta gaya duka jami'an tsaronta da suke jihar imo da kar su bashi goyon baya kar su bashi haɗin kai don gabatar da wannan doka sannan shi kuma mun gargaɗe shi mun ja kunnensa cewa lalle lalle ba tare da ɓata lokaci ba ya janye wannan doka idan mai sauraro bai manta ba a kwanan nan ne aka kama waɗansu 'yan cirani daga shiyoyin arewa 486 a jihar abia da ke makotaka da jihar imo ko da yake an sako waɗansu daga cikin waɗanda aka kama amma masu sharhi kan al'amuran yau da kullum na ganin yi wa kowane ɗan najeriya rajista kafin ya shiga wata sasa ta ƙasar keta doka ce madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya